إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى yayin da ya ga wata wuta a tafiyarsa da daddare sai ya ce wa iyalinsa ku tsaya wurin da kuke na ga wata wuta, watakila, in kawo muku makamashi daga gare ta, ko kuma in samu wani wanda zai nuna min hanya.